Daga sashen Hausa na Radio France International muke gabatar muku da wannan shirin na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shirin da ke taɓo kaɗan daga cikin wasu al'adun da aka san jama'armu da su. A makon jiya an ji mu da jarumai masu busa ƙaho na tafiya farauta, inda muka ji wani da ke cewa duk wani aikin shiga dawa za su iya, kuma dukkan abin da ke dawa za su iya kamo shi. Yau za mu koma shirinmu na baya ne can inda muka taɓo wanzamai. Idan har mai sauraronmu na biye da mu, mun kwana ne inda muka ji ta bakin wata gwana wanzamiya daga jihar Kano a tarayyar Najeriya da ke cewar dukkan aikin wanzanci ta iya sosai. Yau za mu dasa daga inda muka kwana ne saboda haka sai a biyo mu. To madalla kamar yadda na faɗi dai tun da fari. Taro ne wanzaman Najeriya suka gudanar a Abuja babban birnin ƙasar, inda wakilinmu Aminu Manu ya tattauna da su, inda har ɗaya daga cikin wanzamai mata daga jihar Kano ke cewa tana da zabirarta da dukkan kayayyakin aikin wanzanci. A nan za mu ɗora saboda haka bari mu ji wanzamiyar ta mu hajiya Hauwa haya Gogoje. Ina da zabira an kuma kana so a ɗauko a maka gyaran fuska. Kika yi gyaran fuska na eh? eh? Za ki ma namiji gyaran fuska? Ƙwarai kuwa. har operation ma muna yi eh, yallawe bai ga maka wanzamai suna operation ba operation ban gane abin da ke nufi Asan likita yana operation eh, yana yin aiki to wanzamai ma suna operation kamar yadda likita zai tsaga kai cire abubuwa su ma suna yi har a ɗinke. kwarai kuwa ba zai ma dau lokacin da likita zai dauka ba za a iya maka yau gobe jibi ka tafi kai harkokinka to yanzu da ke kin shafa shekaru kina wannan sana'a wace gajiya za ki iya cewa kin samu eh, ita wannan sana'a lalle sana'a ce wadda kike ganin 'ya'yanki ma za su yi gadonta kwarai da gaske kuwa musamman ma wannan sana'a gajiyar ta ma bayan mu ma wasu ma sun ci sabida mu a jihar kano mun yi sa'a mun samu gwamnati mai albarka wanda take taimakawa wanzamai saboda haka wanzaman jihar kano a cikin ni'ima suke game da wanzanci domin gwamnati tana agaza musu tana ba su abubuwa wanda za su yi harkar sana'arsu daidai da zabira nan gwamnati tana bayarwa tana ba da ƙaho tana ba da injin da za ka sa a shagonka tana kuma kama maka shagon. saboda haka dai yanzu wanzamai sun tashi daga zaman gindin bishiya da yawace yawace ana ana da shaguna ƙwarai da gaske akwai shaguna an kana shakka ka biyo mu mu je mu nuna maka kuma na san anan din ma an samu canji saboda haka magana yawo da zabira ana yi ba zan ce maka ba a yi ba domin sana'a duniya tana da faɗi saboda haka ba kuma in ka duba yatsunka za ka ga ba daidai suke tafiya ba dole za a samu wani yafo ni saboda haka ana na ana yawo da zabira tana miki sutura kwarai da gaske yanzu fa nake gaya maka har an bani ma inji an bani ofis an zo an bani kayan sana'a sai in ce ba taimun sutura ba wannan zabirar taki ce kwarai kuwa in kana bukata kuma a zo a yi maka aski ko kuma a sake ma gyara yauwa ba wanda suke yi ba kai da suke bukatar ka san ana yi kai ya kamata a sake wa gyara daga karshe eh, wani kira zaki ki wa mata 'ya'yan gado na waɗanda suka gaji ko kuma iyayensu suke wannan sana'a don ganin cewa kun ci gaba da runguman wannan sana'a ka'in da na'in ta yadda ba za ta gushe ba. Insha Allah rabbi ina kira ga 'ya'yan wanzamai na Najeriya su mai da hankali kowa ya koma gida kuma ina kira ga wanzamai na Najeriya gaba ɗaya a rike mutuncin wanzanci a kare martabarsa a kare mutuncin ƙasar da kuma mutuncin shugabanci. Bayan nan kuma ina kira da jama'a Najeriya wasu suna kyamar maganin gargajiya idan ciwo akwai mutanen da an kai su ingila amurka ina ne egypt sun je sun gama kwanciyar asibiti amma sun dawo wanzamai sun warkar da su a gaida hajiya hawaii haya gogoji Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu koma ga wanzaman namu, amma kuma maza domin wakilinmu na Abujan Aminu Manu ya nemi ji daga bakin shugaban wanzaman makasudin gudanar da wannan ƙasaitaccen taro na wanzaman Najeriya Abuja. ga yadda hirar ta kasance. Sunana Ahmed Bawo Magaji, sarkin askan Abuja, ciyaman nawan zaman Najeriya. Menene makasudin kiran wannan taro ne? Makasudin kiran wannan taro namu na wanzamai na Najeriya da suka amince da tafiyar mu shine mu gabatar da al'ummanmu wayanda aka zaba akan wannan jagoran namu na wanzamai na ƙasa. To kamar yaushe ne aka gudanar da zaben nan da kai ka samu nasarar jagorancin ita wannan kungiya taku? Ranar da aka gabatar da zaben kaddamar da wannan tafiya na wannan kungiya Nobamba ranar ɗaya ga watan Nobamba a Kaduna Rigasahayin Makera. Shin ma wai ita wannan sana'a ta wanzancin nan menene asalin ta ne? Alhamdulillah. sana'an wanzanci tana da muhimmanci kuma tana da usuli mai ƙarfi wanda tun zamanin jahiliya iyaye da kakanni suka zauna suka kirkiro ta ita ne matakai na neman lafiya zamanin nan ba likitoci ita ne mataki na tsabtace dan adam masu addini da marasa addini ita ne hanyar neman ma mutane zaman lafiya a ƙasa domin kuwa duk wadda bai da lafiya to rayuwar rakaki ne a bayan ƙasa kamar idan ka ce hanya ce ta samar da lafiya mai sauraro zai so ya san shin me kake nufi ne da batun hanyar samar da zaman lafiyar nan madalla hanyar samun lafiya wanzami shi yake da abin da zai yi in an yi aure mace tana samun rashin samun haihuwa ko tana yawan bari wurin wanzami ake zuwa ya ebo magani ya bada in ya kama ma ya yi mata aiki ne zai mata menene aiki idan kamar tana samun irin ciwon mara yana hana ta ɗaukan ciki zai zo ya tattaɓa ta tattaɓa ta ji kaga anan ma ya aiki kafin ya ɗebo maganin da zai bata ba da bayan haka in an samu cikin ana laulayin ciki an kasa ganiya za a sake zuwa wajen wanzami ai koke wanzamin nan zai ɗebo sayu ya bada a sha a yi fuloshin kwarakwaran jini a yi fuloshin kwarakwaran ruwa da yanayin dimin jiki da wasu halalu da take samu duk wajen wanzami ake samu wannan maganin har ciki ya fari a haihu jaririn da ta haifa in ya zo da laulayi wurin wanzami ake kaiwa shi zai duba ya gaya yaya lafiyan yaron ya ga yaya lafiyan uwar nonon uwar yaron ya bada magani in nono ba kyau ya bada magani a sha nono ya kyau har yaro ya samu ya suka domin jariri bai taɓa yin lafiya ba sai in nonon uwarsa na da lafiya to wasu suna ganin kamar ita wannan sana'a ma dai sana'a ce wadda kaɗai kawai wanzami kan zauna ne wa mutane aski to in dai aski ne yanzu in ya ma yana aski yayi rabe yana aski muhimme ma yana aski ita usulin wanzanci sai dan gado wanzanci kuma an santa daga arewa ne daga hausawa da sauran kabilunsu wadda suka rene su in kana so ka samu usulin wanzanci sai ka samu wadda ya gaje ta wadda kake jin suna aski to 'ya'yan goyo ne su ne masu yin aski kurun su yi gyaran fuska don su samu dan abin da za su ci kamar kai ne a baka goyon yaro ka kaga baka da cikakken yarda da shi to ba za ka nuna masa sirrin wanzanci ba ita wanzancin nan wani abu ne na sirri sirri ne a cikin wanzanci aka samu ɗorin karaya a cikin wanzanci aka samu kaciya a cikin wanzanci aka samu cire beli a cikin wanzanci aka samu tsagar balbali ko saifa wanda da iyayenmu suna tsagawa amma yanzu experience ah, ci gaba ya samu muna ba da magani ana floshi. ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da natsuwa ba ba da ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali ba ba da an shan masu dabtan ya amsa don ya ilimi ga kaunatsuwa ba ba da an kira shi bentan ya amsa ga dai ilimi ga kaunar tsuwa in ya yi tiyata asibiti sai ya hebe mutum ya kau hada shi ci ba da yara. To a ina bambancin wannan sana'a ta wanzanci da kuma masu ikirarin maganin ƙungiyar maganin gargajiya? ba zan bata su ba amma yaran mu ne masu mu da haka muka zo karshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin wakilinmu da ke abuja aminu manu ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri